الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dan iya gode godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fara halitta kuma ya shiryar da ita godiya tabbata gare shi wanda ya halicci halitta da ikonsa kuma yake jiri al'amarin mutane da hikimarsa da adalcinsa muna gode masa ya girmama dan adam da ilimi ya girmama shi kuma da takawa da tsoronsa muna gode masa Allah ya shiryar da muminai da haske na alkur'ani da sunna ya ba su littafin da ba shi da karkata muna gode masa tabaraka wa ta'ala da ya azurta mu da azumi ya azurta mu da shirya godiya tabbata gare shi tabaraka wa ta'ala duk wani bawa da ka sani ya kaskanta idan ya zo janibin Allah tabaraka wa ta'ala duk wani abu mai wahala idan ya zo wajen Allah sauki yake yi tabaraka wa ta'ala shine girgide da gajimare da hadiri yake gudana da ikonsa mun gode masa ababen gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala kullun karuwa suke ya ubangiji ka ba mu ikon gode maka ina shaidawa annan muhammadu bawan allah ne kuma manzon allah ne shine mafi alkhairi a cikin halitta baki daya allah ya gabatar da shi ya rinjayar da shi akan dukkan annabawa baki daya saboda mu'jiza da ya bashi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine wanda allah ya aiko shi rahama da jin kai ga talikan bayi gabaki daya shine wanda da ya bi shi ya shirya shine wanda ya kauce masa kuma ya halaka shine wanda Allah ya sauka masa da alkur'ani ya haskaka duniya ya haskaka duhu gaba daya ina da shaidawa shi annabi Muhammadu bawan Allah ne ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce gare mu da Allah ya aiko mana kuma rahama ne da Allah tabaraka ta'ala ya bamu Allah ya kara masa aminci Allah ya kara masa daukaka Allah ya sanya mu cikin cetonsa ya ku yan musulmi masu falala yau ga mu dai muna fuskantar watan ramadana yan satuttuka kaɗan yan satuttuka kaɗan za a zo irin wannan yanayi duk bakin mu a rufe yake mun sake dawowa wata na rahama wata na jin ƙayi wata na alheri watan albarka watan gafara watan afuwa ku sani cewa azumi ɗaya ne daga cikin manya-manyan rukunan musulunci Allah ya shar'anta azumi ne saboda amfani da yawa ba abin da Allah zai karu da shi ai dan mun ta zama da yunwa ba mu ci ba mu sha ba amfanin a gare mu ne ai amfanin azumi yana da tarin yawa da zai irgu ba zai lissafu ba albishir ga wanda Allah ya taimake suka kwashe shekarar nan suna yawaita yin azumin litinin alhamis azumin arfa azumin ashura tasu'a azumin siyamu dawo da azumin ayyamul bayd gashi nan dai alhamdulillah kun ci nasara akan ibada ku ga babban azumi yana tafe ne watan ramadan albishirinku Allah ya karbi ibadun ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana wannan azumi ne dan musulmi su amfana a nan duniya da kuma lahira azumi yana da matsayi babba a zukatan dukkan wani musulmi ko a zukatan dukkan musulmai a duniya yana da matsayi maɗaukaki kuma matsayin azumi da daraja azumi yana da alaƙa da zukata shi sa idan azumi ya zo sai ka komai yana canjawa ɗabi'ar mutane mu'amalar mutane sulukin mutane manhajin mutane je ka dawo ɗan mutane sai ka ga duk tana canja saboda azumi yana da alaƙa da zukatan mutane da gangan jikinsu wata ne da yake zuwa wa musulmi suke fuskantarsa a cikin farin ciki da kwanciyar hankali da kuma kowa mutumin kirki yana sha'awar watan ya shigo don ya shuka alheri a ciki ya yi wa Allah ɗa'a ya yi kyakkyawan shiri ya shirya zuciyarsa ya shirya gangan jikinsa don ya aikata alkhairi da ibada wannan shine wata da Allah ya saukar da alkur'ani a ciki da kuma wato shirya a cikinsa mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya ce duk wanda ya halarci wannan wata a cikin kutofa ya azance shi faman shahida min kuma shahara falyasumhu wanda Allah ya masa arziki Allah ya taimake shi ya rab ya Allah ya ubangiji ka rubuta mu cikin masu azumtar ramadan din nan ya Allah ka bamu nisan kwana da za mu yi ta azumtansa a awaman adida wa azminatan madida mu yi ta yi da lafiya da aminci da kwanciyar hankali da arziki kuma da lada ya Allah ka sa muna cikin masu cin ganimar wannan wata mai zuwa Allah sarki Allahu akbar wasu sun yi burin za su haɗu da wannan wata amma yau suna kabari Allah sarki da yawa ila daga cikinmu ba za mu iya kaiwa ba Allah sarki mu yi kyakkyawan niyya tun yanzu mu yi niyyar in Allah ya kai mu za mu nuna wa Allah tabaraka wata'ala muna son wannan wata na ibada mu yi masa shiri na musamman shirin bauta shirin sallah shirin taimako shirin agaji mu kimsa masa cewa za mu ba wa Allah jikinmu za mu ba wa Allah lokacinmu za mu kusanci ubangiji sama da yadda muke kusantarsu a kauran watanni ba wai shiri kawai na tara kayan abinci ba kuwa wasu yau ana nan ana ta shiri ana ta tanadin abin da za a ci kawai ayya ayya ayya da ka yi tanadin imani ka yi tanadin ibada shi kuma ana ta sayan wani yana ta sayan katan-katan na madara buhunan shuga katan-katan na taliya katan-katan na kwai katan-katan na wane ne kaza kaza ana ta tanadi ana cika so. mai ne na gyaɗa mai ne ja ne abubuwa ne na morewa rayuwa shi ake ta tanadi amma bai taɓa tunanin ya tanadi dubu ɗari ɗaya da zai raba talakawan unguwarsu zai ci abincin nan ba la ilaha illallah la ilaha illallah da ka tanadin guda biyu ka tanadi abin da zaka ci da iyalinka kuma ka tanadi ƙosan da zaka ba maƙota ka tanadi yadin da zaka ba wa marayu su yi idi ka tanadi shugar da zaka rabawa talakawa su buɗe baki da shi da ka wannan tanadin guda biyu la kana khairan laka da wallahi shi ya fi alkhairi a gare ka wanda ba shi da lafiya ko yana kan tafiya to ya sha amma ya rama a cikin wasu kwanakin Allah yana nufin ku da sauki ne ka duba aka ce mai azumi kuma Qur'ani yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ba yana nufin ku da kuntatawa ba ashe azumi sauki ne a rayuwar mu ya koyan kwana ba wai Allah ya saukar da azumi ne dan ya kuntata mana ba ku cika adadi ku cika lissafi 29 ko 30 ku ambaci Allah ku girmama shi tabaraka wa ta'ala ku nuna godiya gare shi ya ku yan uwana da Allah tabaraka wa ta'ala yace shahru ramadan ya kuma ce alladhi unzila fihi alqur'anu to yana so ya tunatar da dan adam ne ni'imar wato sako na annabta da manzanci da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya datsa nuna mana ni'imar alqur'ani da Allah ya sauka mana shi a cikin wannan wata mai albarka kenan mu yi riko da shi riko da qur'anin da riko da abin da annabi ya zo mana shi shine zai nuna mana muna yi wa Allah godiya shi yasa ce la'allakum tashkurun idan zuciyar mu gangan jikin mu ya dauki azumi ya rungumi karatun alqur'ani to insha Allah ta'ala sai kaga mun karkata muna ta kiran Allah muna ta roƙonsa a lokacin da in an yi addu'a Allah baya juyar da addu'a don annabi rahama yana faɗa hadisi ingantacce hadisi imamu tirmidhi da ibnu majah akwai abubuwa guda uku ko mutane guda uku da ba a juyar da addu'a su mutum na farko inji annabi yace sallallahu alaihi wasallama mai azumi lokacin da yake azumi in ya daga hannu yana roƙon Allah ba a juyar da addu'a sa Allahu akbar azumin nan ko na farilla ko na nafila annabi yayi masa alƙawarin in dai kai ki azumi kana yi dan Allah kuma azumin da Allah ya karɓe shi kana kuma cin halal ka daga hannu ka roƙi Allah ba a jiyar da addu'a ka albishirin ku masu azumi albishirin ku wanda Allah zai baku ku arzikin zuwa Ramadan yace haka zaka ka yi ta kora addu'a har ka je ka sha ruwa na biyu shugaba adali jagora mai adalci ina waɗannan shugabanni ina wannan shugaba mai adalci wa al'ummarsa wallahi idan ka daga hannun ka roki Allah Allah zai karba saboda ka. amma idan ba sa adalci haka za ka wahala mabiyanka su wahala kamar yadda muke ciki a yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai addu'a ta uku wanda ba a koran addu'arsa wanda aka zalunce shi wanda aka cuce shi wanda aka shiga haƙƙinsa ya daga hannu yake Allah ya isa ya daga hannu yake Allah ka bi min haƙƙina wallahi tallahi ku ji tsoron shi bayan Allah ku ji tsoron azabtar da mutane ku ji tsoron jefa mutane cikin kunci kuna zaluntar su duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ya ce ya Allah Allah zai ce faɗi abin da kake so za mu amsa maka ba a ji yadda addu'ar almazlum wanda aka zalunce shi zalimi ya shiga uku mai zaluntar mutane ya shiga uku ina waɗanda suka rike ragamar mutane suna gana musu azaba ba kwa iya tuna Allah masu tuna muku Allah su ne makiyanku ku a wajenku duk wanda zai ce ku yi gaskiya to shine ba kwa so me yasa ku yi ƙarya shine masoyinku shine na kusa da ku wallahi duk wanda ya shugabanci mutane daga mutum ɗaya zuwa mutum barkatai wallahi sai Allah ya tambaye shi a kan shugabancin da ya masa ya mai adalci ko ya zalunce shi shi yasa sayyidina Umar ranar ƙarshe da zai duniya yana kan gadansa ana ta masa albishin zai yi mutuwar shahada ya ce kayya kaitan umar ya kaitan umar da mahaifiyarsa ba ta haife shi ba ya ce wallahi fata nake yi in je in gamu da Allah ba lada ba zan zalibi in Allah ya taimake ni na kubuta a wajen Allah ba lada ba zalibi na tsira duba aikin umar duba jihadin umar duba ibadar umar saboda wannan mulkin da shugabanci ya ce ina jin tsoron zunubi na ya cinye lalan amma mutum ya miƙe ƙafa ya manta da Allah ga mutuwa ana ta yi ga wancan ya tafi bai dawo ba wancan ma ya tafi bai dawo ba wancan ma yana hanya bai dawo ba kuna ta azabtar da mutane mutane suna ta kuka mutane suna ta wahala mutane suna cikin kunci mutane suna cikin matsi ɗazun nan na ga wuce a bakin titin nan nan nan nan nan na ga yarinya karama duka duka wallahi da ta wuce shekara sha biyu sha uku ba karamar yarinya ba ciwo ba kuturta ba komai da ita da kanwanta suna ga mota mota suna cewa don Allah a taimaka mana don Allah a taimaka na ce ke ni ka ke bara ana ke ba makoniya ba ke ba kuturwa ke ba ci ce malam ba mu da abinci ne a gida malam ba mu da abinci ne a gida ina babanku ba yi da shi ina mamanku ba ta da shi su suka ce mu zo mu nema abin da za mu ci ka zage ta ka kore ta ka ce ta bari sai ka tambaya ina makotansu ina masu halin ungosu ina waɗanda suke mulkansu wallahi ina gaya muku mutane fa suna roƙo kar ku ɗauka wai roƙon ɗabi'a ne roƙo ne na bala'i na wahala wallahi kuma Allah ya mana arziki a Najeriya kawai Allah bai ba mu masu maintenance bane akan arziki komai muna da shi muna da ƙasar noma muna da ruwan noma muna da kaza muna da kaza muna da dabbobi muna da daji muna da kaza muna da arziki a cikin ƙasa wani arzikin ma ba mu muke tonansa ba wasu ne suke za su ke tonansa su loda shi su yi fakejin ɗinsa su sa a jirgi su tafi da shi wata ƙasa ba mu 'yan Najeriya muke amfanuwa da shi ba gashi na barkatai ana kallo amma wa zai mana kontrolin yadda za mu amfana da dukiyar mu da arzikin mu in an ba da kuɗin noma a taimaki talakawa su cinye kuɗin in an ba da kuɗin jari a bawa talakawa su ja jari su shiga kasuwa su cinye kuɗin su ƙi su ba su kuna ta sayan gidaje a america kuna sayan gidaje a ingila kuna ta sayan gidaje a dubai kuna ta auren jajayen mata kuna tura ku kasashen waje kuna tafiya kaza kuna tafiya kaza kun bar mutane suna cikin wahala kuna cinye dukiyarsu kuna cin yakin su inna rabbaka la bil mirsad wallahi ubangiji yana nan amada ta wallahi ba a so a faɗa amma sai mun faɗa akwai azzalumai masu cutar mutane annabi ya faɗa duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ya ce Allah ya isa wallahi sai Allah ya bi masa in ka ji haushi kai hakuri. ramadan a cikin wata ramadan jama'a wata ne da yake ɗauke da taska ta arziki da taskar alheri kada ku tozartar da wannan wata da wasa kada ku shirya wa ramadana da fuskantarsa da wasa da yin abubuwan da ba su da amfani yanzu wani yana can yana gyara satellite ɗin gidansa wai saboda za a yi ta yawan kallo a ramadan wani yana can yana ƙoƙarin gyara injinsa na janareto saboda zai zauna ba wuta zai ta kallace-kallacen fumafumai ka yi asara idan ka lalata ramadan ɗinka da kallon fumafumai ana neman lada ana neman afuwa ana neman gafara a yayin da wani yake tara kudin sai tafi umra ya zai ya dawa su ya gaida Allah ya yi addu'a tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma lokacin kike tanadin barna kai asara ka ba ta kanka lokaci ya ku yan uwana akwai abubuwan amfani masu tarin yawa da za su amfani mutum daga nan duniya har zuwa barzakunsa idan ya amfana da wata ramadana ya kuma abu ta himma madaukakiya ku yi kokari ku amfana da wannan fursa ya ku musulmai ga alkhairi ya zo muku amma kwanaki ne kididdigaggu ba su da yawa yanzu yanzu za ta kare wallahi yanzu yanzu za a zo ana muku hudu ba karshe a ce muna ban kwana da ramadana insha Allah muna tunatar da kanmu mun shiri saboda watan ya kamata mu kimta masa satuttuka watanni kafin shi kai salafus salih magabata wallahi wata shida suke fara tunatar da kansu wata shida kafin azumin wata ramadana suke tunatar da kansu ramadan fa saura wata kaza to ramadan fa za a yi kaza to ramadan za a yi kaza yau mu gashi saura sati biyu muke saboda raunin mu wani ma ya sha'afa bai ma san saura kwana nawa ramadana ba ka kimta wataƙila ramadan ɗinka na ƙarshe kenan ba za ka daɗa maimaita wani ba watakila a rabin sa zaka mutu watakila watakila watakila so ya kamata mu shirya kwanaki ne gajeru ba masu tarin yawa mu nuna wa Allah cewa za mu bi shi tabaraka wa ta'ala mu tsayar da dukkan sha'airullah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa azumi bayan lada to akwai kuma lafiya da ake samu da ainihin wato yin azumi malam mutane ku tambayi ko likitoci za su biya muku sun fi samun sauƙin aiki a azumi sauƙin gadaje za ka je ka tarar da gadaje da yawa da mutane babu su saboda an fara azumi ba a ce yin cututtuka ba saboda zama ba a ci abinci din nan ba yana rage cututtuka azumi yana ƙara lafiya a gangan jikin mutum shi yasa suka faɗa me yawaita yin azumin nafila to ka ga yari ce ka da yawan lafiya a tattaren shi me yawaita cin abinci kullum kullum kullum kuma to insha Allah shi kuma ga an albarkace shi da ganin likita saboda kullum sai ya ci abinci ya ci wancan ya ci wannan ya ci wancan ya ci wannan baya bawa cikin hutu baya bawa bakin hutu baya taƙaita abubuwan da yake ci wadda yawa yawan cututtukan yau da suke kama mu akan abincin da muke ci ne ya koya kwana bayan wannan a cikin azumi akwai tsari azumi yana koya mana tsari kamar ya ku duba qur'ani yace ku ci abinci lokaci kaza ku sha kuma lokacin kaza sai ga mutum yana da kula da lokaci da azumi ne dan adam yake da kula da lokaci to wai irin wannan kula da lokacin shine ake so fa mu rayu a tsawon shekarar gabaki daya yana nuna mana dukka bin taka da mutum ya tashi sai yana tsoron ko an kira a salatu ko ba a kira ba yana jin tsoron kar ya abinci ko an riga an yi sallah ko kuma alfijir ya ke to kaga dukka kenan mutum yana kula da agogonsa yana lura yana tarakkubi shin lokacin shan ruwa yayi ladani ya kira ko bai kira ba kaga ya koya maka dukka bin abu dalla dalla a sannu sannu da lura duk wannan makaranta ce da ya kamata mu koye ta wato a cikin wannan wata mai zuwa insha Allah ta'ala kamar yadda azumi yake nuna mana tattalin arziki harshen Ka kaga abinci aka ce baraka ce ba in ka ci lokacin safar baraka ka ce ba sai ranar ka fadi kaga an nuna maka tattali ken da ko ta ila kullum sai ka ci ɗiran ɗari bakwai da hamsin kullum bayan azar a ƙara maka kazar naira dubu ɗaya da ɗari biyar bayan la'asar ko ka tafi da ita gida ko ka cinye ta amma idan azumi ya zo fa ka yi saibin wannan ɗari bakwai da hamsin ka yi saibin wannan dubu ɗaya da ɗari biyar idan ka kwatanta kuɗin da kake kashe na abincin rana da abin karyawa kafin azumi da kuma wannan sabin kudin da za ka yi to insha Allah ta'ala za ka samu karuwa kwarai da gaske Allahumma illa waɗanda suke yin azumin da nuna allubazzaranci da nuna wato nuna isa a jera abinci kala goma sha biyu ayya kaza kaza kaza sai a sa mata su ta abinci wahala su wahala su yi wancan su yi wannan su yi wancan su yi wannan kuma idan mutum ya zo shi cikin ba lafiya ba zai iya cin kala biyu ba kuma bai da almajirin kirki da zai ba sai a ta zuba shi a drum sai a ta zuba shi a dazumi ka yi iya abin da za ka ci ka yi kaɗan sauran ka ba wa mabukata ko ka ba su ɗanyi to azumi yana nuna mana iktisad yana nuna mana ainihin wato tattalin arziki economy sannan kuma yana nuna mana tausayi da jin ƙai. saboda an kwadaitar da mu mu rinka daukan dibinin muna bawa ɗan uwanmu duk wanda ya shayar da mai azumi daya man fassara sa'iman in ji annabi duk wanda ya shayar da mai azumi ɗaya za a ba shi ladan azumin complete mai azumi ɗaya ka ba shi dibino ɗaya. mai azumi ɗaya ka ba bashi biya wata ɗaya. mai azumi ɗaya ka ba shi lemo ɗaya. mai azumi ɗaya ka ba bashi mukurwa ɗaya na ruwa ya sha ha to za a baka ladan complete ranan azumi ba tare da an tauye ladan shi wannan mai azumin ba kaga yana nuna mana sha'awar mu yi kyauta mu ba wa wani shi yasa da mu aka ce wata ne na bonus da Allah yake barwa Allah yake ba da garabasa yake taimakin mutane ina ma da Allah ya taimake ka fa ka ga azumin nan dabino kwano nawa zaka iya siya ina ma da Allah ka lissafa ka ga buhun dibino nawa ake sayar da shi ka saye shi tun yanzu kai tanadi kullun ka rinka daukan kwano ɗaya kana kana masallacin unguwarku ko masallacin makotanku kana bayarwa ana raba mutane suna buɗe baki ko a kasuwarka dibino kawai wallahi ladan da za ka samu Allah ya bar kanka ina waɗanda suke da ruwa cewa wata suna raba masallatai Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi ina waɗanda suka tanadi wakensu da za su yi na kosai suna rabawa a masallatai kusan duk masallacin da kai kosai yana da daraja ana son kosai saboda cima ce mai daraja cima ce mai mutunci cima ce mai kima ka ɗauki ma'aikaciya ka biya ta a watan nan duka nawa za ka biya tsohon nan ta maka siyar kosai duka duka kwano nawa na kosai za ka kashe duka duka gwan wato wato wato mai kwalba nawa za ka kashe ka tanada ka siya, ka ɗauki yar aiki ka ce kullum a toya maka kosan da za a ciyar da mutum ɗari ka ga albarkar da Allah zai wa dukiyarka ka ga alherin da Allah zai saukar wa iyalinka ko ka sa gida a gidanka a rinka dama maka koko da kunu da suga mai kyau ko zoɓo mai kyau mai sanyi ko ka tanadi inji janareto kana zuba ruwan sanyi kana kai wa makota ko a bakin titi albishirinka alheri ya same ka irin waɗannan abubuwan muke so mu yi kan mutane tun yanzu mu tara kuɗi da za mu ke biki mutane don mu samu rahama ubangiji ta baka wa ta'ala lallai ku sani cewa wannan yunwa da ishirwa shi ke sa mutum ya ji tsoron Allah ya ɗauka ya baya baya jin nauyi baya jin ƙyashi ramadan makaranta ce ta taƙawa ramadan makaranta ce da za ta nuna wa mutum wato ya matsu ubangiji tabaraka wa ta'ala inda ya nisanci Allah to ga makaranta da za ta saka matsa Allah tabaraka wa ta'ala ramadan wata ne mai ziyara masoyi wanda ya sauka ko zai sauka ga wannan al'umma da farin ciki zai sauka ga wannan al'umma da yalwa da albarka duk wanda ya tsaya ya yi sallah a wannan wata na ramadana duk wanda ya azumi a wannan wata na ramadana ya rabauta kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda ya azumin ramadana complete Allah ya yafe mai zunubinsa gabaki daya wanda ya sallar tarawihi da tahajjudi complete Allah ya yafe mai sa gaba daya dan ya ce na ce complete dan a san duka ake nufi man kama ramadana yace wanda ya tsayu a watan ramadana ba ne yau gobe huta ba ba mai yi kwana biyu ya huta kwana uku ba wallahi tallahi a cikin yan uwana akwai mutanen da ba sa iya yin tarawihin nan su cika watan nan guda ba za su iya bawa Allah waɗannan kwanakin ba za a iya sa illallah akwai wanda ta tahajjudin kwana goma nan da zai tsaya a karanta ƙur'ani da gaske wallahi baya iya bawa Allah ka tunci imanin ka wallahi amma baka fashin zuwa kasuwa baka fashin zuwa ofis baka fashin taron siyasa ba ta fashin mitin ɗinku ba ta fashin kaza kai akwai wanda bai ma shirya a ina ma zai tarawihin su ba kai a unguwarsu ba sa masalla. kai akwai wanda ko masallaci ma ba su kashe a unguwarsu a garinsu a inda yake saboda ya je ya gina gida a inda ba masallaci da haka ya hasara ya samu hasarar rashin tsayawa ya tarawihi da taji ka ji an ce tsayuwar kawai sallan nan ta tarawihin nan kawai in dai ka cinye ta gaba daya to sunanka an yafe ma zanubin ka duka wa man sama ramadana imanan wasitaba wanda kuma ya azumi wata ramadana yana mai imani da neman lada shi ma an yafe masa shi sa da zunar muku wata ne na yafiya da haka wanda ya gyara aikinsa wanda ya yi kansa shiri na kwarai don fuskantar wannan babban wata to ya rabauta ya samu alkhairi ya samu albarka ku zaburar da iyalanku ya koyan wana ku zaburar da 'ya'yanku ya koyan wana ku zaburar da matanku ya koyan wana don amfanar wannan wata mai zuwa na na aisha tana faɗa hadisin muslim ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ijtihadi yana yin himma irin ijtihadi da himmar da baya yi a wani wata in ba Ramadan ba ma'ana shi da kansa yana canza ibadarsa himmarsa ta wuce sauran wurare sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu haka yin azumi ɗin, da yin sallah ɗin, da yin ibada da karatun alqur'ani ku sani riskan wata ramadana wallahi falala ce mai girma ba kowa Allah yake bawa ba an gaya mana a nasu cewa riskan watan ramadana da yin azumin wata ramadana da yin sallah a wata ramadana da yin karatu a wata ramadana mai wannan wallahi matsayinsa yana fin wanda ya je jihadi fi sabilillah wanda shi bai azumi ba da mujahidi zai je jihadi filin jihadi ya ba da ransa mai ramadana shi ma ya ba da lokacinsa ya ba da rayuwarsa ya yi ramadana saboda Allah to mai ramadana ya fi mai jihadin nan in mai jihadin nan bai je ya yi azumin wata ramadana ba amma in mai jihadi ya yi azumin wata ramadana ya fi mai ramadana saboda falalar wannan wata mai ainihin albarka yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wata ne da Allah yake yafe wa mutane zunubansu yake yafe musu kurakuransu wata ne da ake samun ɗaukaka ka roƙi Allah ya sa ka cikin masu samun ɗaukaka manzo Allah ce idan wata ramadana ya zo futtihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran in ramadana ta zo sai Allah ya bude kofofin aljanna ga baki daya zai ce mala'iku a bude su duka ina so bayi na su ta ibada zan samu shiga kofofin wuta kuma Allah zai ce wa mala'iku ku rufe su mala'iku ne masu bude kofofin aljanna mala'iku ne masu rufe kofofin wuta duka wannan saboda zuwan ramadan sannan manzo Allah yake cewa za a daure manya-manyan shaidanu mugayen shaidanu masu halakar da mutane babu su a watan ramadan sai dai kananan shaidanu a wata riwaya farkon dare na watan ramadan manzo Allah yake Allah yake sa a daddaure aljanu shaidanu masu halakar da mutane wa maradatul jin da kuma shaidanu waɗanda suke halakar da mutane haka kuma a rufe kofofin wuta kamar yadda na yi bayani ya koyan uwana azumi yana koya mana ikhlasi azumi yana koya mana mu rinka jin Allah yana bibiye da mu saboda mai kowa zai rufe bakinsa ba a gani ya haƙura da ci ya haƙura da sha in ya ga dama zai iya shiga ɗaki ya ɓuya ci abincinsa in ya ga dama zai iya shan ruwa a ɗaki kamar yadda yara ƙanana suke shiga ɗaki su sha ruwa su cika cikin su fito kuma su ce suna azumi amma kai babba baligi tun da ka san Allah yana kallon ka Allah ya sa ido a kanka to ba za ka sha ruwan ba kana ganin abinci ba za ka ci ba ga biskit a shagonka ba za ka ci ba ga abinci a shagon ba za ka ci ba za ka yi haƙuri saboda ka san me Allah yana lura da kai to wai wannan yanayin ne ake so kullum duk abin da za ka yi ka rinka jin cewa Allah yana lura da kai kamar yadda ka ika ci ka ika sha ka ika yi goya bukatar ka ta sha'awa a wata ramadana to ka rinka jin kullum a rayuwarka Allah yana kallon ka dan ka daina saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ramadan yakan sa mutum ya kame daga haram kamar yadda kun sani ko mutum haram yake shi, sai ka daina ce ai yanzu azumi yake a bari sai an gama azumi ko haram yake wuya watan alheri watan albarka wata mai sa a gyara automatic gyara sai ka ga abubuwa sun ragu ko mazina ta raguwa sai a watan ramadan mutum da aikin ta zina kullum zina namijin da aikin aikinsa zina sai ga ɗan ramadan yanzu sai su ɗaga kafa ko da ku ba su ji wa'azi daga bakin wani malami ba kenan ramadan yana koya mana mu ainihin wato kame daga saba Allah raka wa ta'ala ya ku yan uwana ku sani babbar ganima ce akan mu kuma ita take fuskantar mu duka wannan muna kira ne ga kanmu lalle lalle kar mu yi abin da zamu tozarta wannan alfarma duk abin da zamu yi na wulakanta wannan azumi to ya kamata mu nisance shi dukkan aiki kuma manzo Allah yana cewa Allah ya faɗa a cikin hadisi qudsi duk wani aiki da kuka sani na dan adam ne banda azumi inji Allah ya ce nawa ne Allah كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به دكا أيكن تن آدم كل عمل ابن آدم له إن جاء الله أتكن حديث القدس duk wani aiki da dan adam zai yi je na sani amma azumi na wani in Allah kuma ni ne kadai zan yi sakayya shi yasa duk duniya ba wanda ya salla dan azumi sai Allah shi kadai ya san me zai bawa mai azumi Allahu akbar yace azumi garkuwa ne wasawmu junna azumi kariya ne azumi garkuwa ne to idan ɗayan ku yana azumi ya daina fasikanci ya daina kusantar mace ya daina yasasshiyar magana in wani ma ya zage shi ka ce masa ni azumi nake shine sakon wanda ya zage kankara. a falyaqul inni sa'imun yace mai azumi na rantse da wanda ran Muhammadu ke hannunsa sallallahu alaihi wasallam yace mai azumi mai azumi mai azumi warin bakin mai azumi ya fi ya fi wato turaren miski kanshi a wajen Allah la khalufu fa misa'imi atyabu inda Allah min rih al-misk warin bakin nan doyin baki na mai azumi ba doyi bane kanshi ne a wajen Allah ta wata ala. wai zaburar da kai ake yi bakin in yayi wari ma ka sani kanshi ne a wajen Allah ba datti bane ba hanjin cikin mutum ne tunda ba a samu abinci ba in iska ta kada ta hura shi sai rinka fitar da wannan wari to shi kuma Allah yana son wannan warin sama da son turaren mulki ya fi masa kanshi sama da turaren mulki a wajen Allah walillahi almasalul a'la manzo Allah ya faɗa a wata riwayar Allah ya ce yanzu ɗan adam ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa saboda ni to ni zan yi mai sakayya in ji Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi ku yi kokari ku yi haƙuri ku ƙara himma ku ƙara tanadi dan kimtsawa ku taimaki kanku ku yi wa kanku kiyamun laili don ku samu wannan rahama daga ƙarshe muna kira ga mutane kamar haka na farko dai yan kasuwa waɗanda Allah ya muku arziki ku gode wa Allah Allah ya ba ku abin da za ku yi labari ya zo mutane suna nan suna ta mugun tanadi saboda su samu kuɗi a wata ramadan an sai suga an ɓoye an sai fulawa an ɓoye an sai kaza an ɓoye an tara kaza an tara wake an ɓoye wake an ɓoye kaza an yi kaza an yi kaza duk abin da musulmi yake da bukata da azumi zai amfani sai ka ji 'yan kasuwa ana cewa ai zai daraja ai zai kaza a rike shi a ɓoye shi kar a sai da shi wani yana da kayan wallahi tallahi ya daina sai shi yanzu a shagon sa, ya lullube shi ina za ku je duk kuɗin da Allah ya ba ku bi ishe ku ba kun gina gidaje kun hau motoci kuna ta a duniya kun je inda za ku je kuna odar kaya kuna kaza ba za ku sauƙaƙa wa al'umma annabi ba sai ka tsananta wa mutane suga ta yi tsada sai ka ci riba me za ka yi da kuɗin wataƙila hawan jini ya kashe ka dare ɗaya wataƙila ciwon kafa ta kashe ka dare ɗaya wataƙila yan kidnappers su ɗebe ka su kwashe ka su ɗebe ribar da ka tara na shekara ashirin ku yi wa kanku tanadi mai kyau wai yanzu kullum muna faɗa muna maimaitawa a Najeriya wai yanzu kirsimeti kirsimeti ana nema a maida kirsimeti ta fara magana daraja a kirsimeti kirista yana yana happy christmas yana discount 50% a kayan shi amma mu har yau al'umma musulmi ba mu samun 20% discount a kasuwanninmu 10% discount a kasuwanninmu sai dai mu ƙara sai dai mu ninka arne ya fi ka tausayi arne ya fi ka jin ƙai? arne ya fi ka tunani Allah ya fi ka sani ya kamata aina islam ina musulunci ina zuwa masallaci ina dogon tarbi alaji ina masallacin da ka gina ina ka za ka zaɓin da ina kishin musuluncin naka ina ka zaɓin ka wallahi ina gaya muku sto sto suna nan a ciki a garin nan ana nan an yi mummunan tanadi saboda a tsananta wa mutane kuma za ku gani mu dai za mu yi ta faɗa Allah ya kaddara mana mu ce a ji tsoron Allah a gyara ko ku gyara ko ba ku gyara ba ya rage ku. kuma wallahi faqad ja'akum an-nadhir me wazi ya zo muku duk wanda ya boye kaya dan ya tsananta mutane gashi ga Allah duk wanda ya tsare wani abu dan yayi kudi ya hana mutane samun walwala ya kuntata musu ya Allah ga ka gashi shi yasa gashi ana ta neman kudin an kasa wadata kudin sun ki samuwa an kasa samun wadatar zuci saboda mugun nufi ga abubuwa yanzu ana cikin tsada a yanzu ma yaya buhun wake naira dubu arba'in farin wake ina yake dubu arba'in ina waken soya wata biyu wata uku da suka wuce waken soya bai wuce dubu goma sha biyar sha shida sha uku ba yau waken soya dubu talatin da bakwai dubu talatin da takwas yana nema ya rufe dubu arba'in saboda ne saboda musulmi yana cin awara la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi ina so in gaya muku wani abu hatta masu fiya wata fa akwai wanda suke rage yawan ruwan fiya watan saboda ramadan za a ci cikin ruwa ka duba lalacewa ka duba rashin tausayi ruwan da na bohol ne na Allah kake tona a banza kake ɗibansa amma ka iya ka sa inji ya matse ledar kuma yau din nan in ka fita ka duba ka ga fiya watan garin nan duk ne akwai ƙato ɗan lukuti akwai ɗan ƙarami akwai motsatsai akwai wanda wallahi aljihun ka za ka tashi kuma shi ma fiya watan ne kuma duk yan uwanka ne musulmi masu wannan kamfani shi yasa za ku yi ta wahala ku yi ta tara kuɗin ba za ku ji daɗin kuɗin ba wallahi ga kuɗin kuna tara amma Allah ya hana ku jin daɗi ba ku iya bacci sai kun sha ƙwaya ba ku iya bacci sai kun yi allura saboda kuna da mugun nufi a yayin da mutanen kirki suna nan suna tanadi dan taimaki mutane wallahi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin muna karatu a madina yara ƙanana muka gani ba su kai balaga ba ƙananan yara shekara sha biyu sha uku suna da wata doguwar sufura na ga duk shekara suke zuwa suna ba mutane dabino suna ba mutane ruwa suna ba mutane madara nake hira da wani a cikinsu. su nace ya aka suka ce ai asusu suke yara ne ƙanana asusu dan abin da suke samun shekara suke tarawa dan su rinka sayan dabino suna raba mutane suka ce wannan surar ta ubansu ne ubansu yana raye kullum a masallacin annabi ya ciyar da dabino da ruwa a ranar azumi litinin alhamis ya ciyar da mutane shine suka gaji ubansu akan aikin alheri kai kuma yau ka koya wa ƴaƴanka mugun nufi ka sai kaya ka koye dan ka tsanta mutane ku zo ku kasa jin daɗi ku kwanciyar hankali Allah iyaye mai ɗan uwana muna jajantawa dangane da abubuwan da suke faruwa a wannan gari namu na Kano musamman na fitsari na jini da mutane suke fi abin kamar an ɗan yi shiru ya ɗan yi lafa kuma abin ƙaruwa yake ta ni ina da wata fahimta kuma ina kira ga hukuma a tsaya fa a yi research a yi bincike akan wannan abu kada a dogara da cewa wai kayan tsini ne a kayan shaye-shaye ne kayan kyala na farko tukunna daga ina wannan abin ya taso ya fito suwa suka kawo kayan kuma daga wace ƙasa suka kawo kayan ku tsaya ku yi bincike na fi lafiya. idan masifa ta zo fa ba wai za a zuba ne a ce ai Allah ya kaddaro Allah ya kaddaro ba to yanzu an ce wani ya ci gurasa ma ya mutu yanzu abin yana ta yaduwa ta sauran abinci wani ya ci gurasa ya mutu wani ya ci biredi ya kaza wani ya kaza a nan tsallaken titin nan tsallaken masallacin nan ba zan iya gaya muku adadin mutanen da suka mutu saboda sun sha wannan ruwan tsumin ko ruwan haɗin kowa yawa da sauransu ba abin ya yi yawa mutane suna ta mutuwa kano tana da yawa ne shi ba ku ganewa ku je makabarta ku gani ana ta mutuwa saboda wannan masifar ya zama kamar annoba ya kamata gwamnati ta ƙara bincike fa a fa gano fa karfa wani abu aka je aka tukuikuyo aka turo mana a rage mu kuma kwarai da gaske ai zamani ne komai yana iya faruwa in an bi can ba ai ba an bi can ba ai ba an bi can ba ai ba sai a kullo ta wani gudu so sai ku nutsu musamman yanzu azumi zai zo lokaci ne da mutane suke amfani da kayan marmari ya kamata gwamnati ta kafa doka ta haramta sai da waɗannan abubuwan duk da suke da alaƙa da wannan kowane shago aka kama wani yana sai da wannan a hukunta shi a bi kamfanoni a bi manya-manyan 'yan kasuwa da suke sai da wannan a karɓe kayan ba wai a ce ku daina ba a'a a je a ɗebe kayan ga baki ɗaya kuma a yi bincike dan ran mutane ya fi dukiyar da wani zai sama. ba wai magana a ni sayowa ne ni ma ban sani ba ni ma na zo na kulla a a yi bincike Shi ne magana kurin a yi bincike kuma a samu mutane masu adalci da za su yi binciken nan don Allah ba wanda za a ba su kuɗi ba za su bincike ba muna ta mutuwa ƴaƴanmu suna ta mutuwa an kasa gane me yake kashe mu ba wai a ce wai wani abu wai wai tsini wai ruwan tsini duka duka mutum na da suke shan tsini ne a garin gaba ɗaya ma mutum na wani suke shan ruwan zubar rodon mutum na wani suke shan kunun zaƙin mutum na wani suke shan kaza kaza din ya kamata a kokari a bincika haka kwanaki aka da wani biskit mutane suke ciki suke ta mutuwa kawai sai a ce Allah ne ya kaddara biskit haka kwanaki aka da wani lemo lemo ne na gwangwani da sunan kamfanin da ya lemon nan da komai da komai wai sai a ce wai ai asoya ne wallahi ku daina yadda wai asoya ne wallahi ku daina yadda ku daina cewa wai asoya ne ba wai matsalar asoya ce kaɗai ba ni dai na gaya muku ku yi bincike Allahu shahid ku yi bincike ku tsare rayukan mutane da ƙarshe ya koyan wana wannan masallaci mai albarka kamar yadda kuka sani akwai shirye-shirye da ake na azumi ana buɗe baki ana ciyar da mutane kullum magariba insha'i a wannan masallaci tun daga farkon ramadana har ƙarshe kai wasu bayan allah ma masu himma hatta yan itikafi suna kawo musu abinci da daddare karfe uku na dare so ayyuka ne na alkhairi kamar yadda muka kwaɗaitar to a zo a raya masallaci ba sallah kaɗai ba a kawo abinci mai kawo dafaffe mai kawo ɗanye wanda zai siya ya bayar a dafa a bawa mutane a raba wa talakawa ana raba ɗanyen abinci a wannan masallaci ana bawa mabukata da masallata da makota da gidan marayu duk ana yi a wannan masallaci kamar yadda ana yin tanadi na musamman in sallah ta yi in an samu wani abu a kai ziyara asibitoci ko a kai ziyara gidan kurkuku a je a taimaka mabukata to wannan masallaci yana buƙatar tallafi da agaji kamar yadda duk shekara ana faɗa za a yi hudubobi daga baya za a daɗi da amma tun yanzu cikin tanadin da za a yi to ai tanadi wajen raya shi kansa masallacin raya shi da ibada mutane Allah ya san ɗan adam inda da yake zuwa nan ya sallar tarawih ya koma inda yake wani anan zai zo ya magariba ya yi buɗe baki sai an gama tarawih ya koma garin su ya koma ƙauyen su wallahi suna nan bila adadin so a taimaka Allah ya taimaka muku kuma ku raya masallatanku na unguwanninku ku raya masallatanku na wurarenku na gidajenku ko ina a raya shi a ciyar da mutane abinci a ba da danyen abinci wa talakawa kowane masallaci makotan masallacin su ji cewa akwai tausayi a masallacin kowane masallaci talakawan masallacin su ji cewa an samu canji ramadana ta shigo wannan shine abin da muke faɗakar da mutane wanda za su ba da taimako akwai akawun din masallaci a cikin ƙofofin wannan masallaci sannan kuma za a iya ba da dukkan ɗanyen abinci kamar yadda aka saba ana bayarwa Allah ubangiji ya baku ikon taimakawa Allah ya sa nan cikin wanda zamu amfana da wannan wata Allah ya albarkaci rayuwar mu sa aljanna makoman mu ya Allah ka ji kan maka mamatan mu ka ji kan magabatan mu ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon ka da kyawun sunan nikin ka idan an roƙe ka kake amfana da su duk abin da ake shiryawa al'ummar musulunci da musulmi a duniya Allah ka kare mu ya Allah ta abin da muka sani da wanda ban sani ba ya ubangiji duk abin da za a shirya don a cutar da mu ko a cutar da addini ko a rage rayukan mu ko a halakar da mu ko a yi mana wani abu ya Allah kai ka fi mu sani ubangiji muna kai kukan mu gare ka kai ka halice mu kai ka kaddara mana rayuwa kai ne zaka kare mu kai zaka ba mu ci kai zaka ba mu sha ya Allah kar ka ba wani dan adam ikon da zai cutar da mu ya Allah Allah ka ba mu kariya da kariyarka Allah ka ba mu tsaro da tsaronka Allah ka sa aljanna mu komar mu Allahumma kullu lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna alqawmi الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله